الدرجة الثانية في الأولى ومن له شيء من الأولى أعاده مضروبا في الثانية هلا wato idan kuma abin da ya kasance kamar da muka yi bayani shekarun jiya ba wato kenan ga matsala farko bai hita ga matsalar farko bai fita في دراسة الثانية تبجسنه في الأولى الركوب ومن له شيء من الأولى دون لأدى ولا بسكين الركوب وأخذه مدعوما في الثانية سير كابيلي بايع عمه بعد ما تصوبة لي وفي مثالي ألا ya ويا wa يا bai ماتا ne biyu mata da to kaga farilla daga nawa daga shidda ya an kama da shidda ya ya yi maza a ba su nauna ya ya mata a ba su nauna to ba a raba ba sai ɗaya daga cikin su ya mutu sai ban mata ta yi da ɗiyarsa da ɗiya mai na da ɗiyan tarihi. yaran mata sai ta aure guda da diyarsa ta zama guda da diyan da guda to kaga ta hauka matsala daga nawa to kaga yanzu tun da ba a raba ba ko ba a son a yi a raba ko marabu idan ma ta tare qabla tasma da haka can warko tun da shidda an ka buga yana da biyu ɗan uwa yana da biyu ɗan uwansu na da guda guda to kaga don haka ashe in tun da akwai muwafaka nan sai mu ɗauko sulufin shidda sai mu bugi shidda mu ɗauko kanun rabon ɗaya maza na rabon ɗaya maza cikin shidda kudu da sai mu shidda da su da wadaku amma ko wancan ba sha biyu na ba sha takwas na ya mu bi shidda da uku ko zan kula to ya an ka bugi ya an ka bugi shidda ya an ka bugi shidda da hudu da hudu ko ishirin da lokacin da an ka raba shidda na an ka ba ciwon nan ba to yanzu wani mu ɗaya da takwas mu ba ɗan uwa ne takwas mu ba shi ba shi shi da mutu takwas mu ba yan uwan su hudu to takwas ɗin da shi ko sai ba mata sai guda sai ba da ya sai hudu sai ba ɗiyan ta guda guda وإلا لربت الثانية الأولى ومن له شيء من الأولى هذا هو مدعوم في الثانية يا رسول ni ta ce a zai lura ce kana kwace kan ba a a cikin alifi ta ce mutum ya wata ko buga ga to na ina jin kun fita neman irin wannan misali nan abin da yake ciki mutum ya mutu ya bar ɗaya ne biyu maza ɗaya na biyu mata sai ɗashi ko ya mutu ya baɗi ya kai ta ga tsoron baɗanai na babu mamaci da ya mutu ya baɗi ya du maza ya du mata asalin dukiya daga nawa eh? daga shidda to an ka buga shidda ba kowa na nawa mata guda guda to shi dan guda ba araba ba sai mutu shi kuma sai ɗa namiji guda ya mata guda ta rabu ya baɗa namiji guda ya baɗiya mata guda to tun da haka na da na inganta abin nan shi na inganta gare su don can da an ka buga na aka wa ta aka ba wani yan uwansu mata na aka ba su to don haka yanzu sai mu sa wafin shidda mu guje ta sai mu hukku sai muwafaka da nufi sai sai ya magana ku dawo jauhiyya nan kenan ya ta ko to sha takwas lokacin da an karaba raba shidda nawa an ka ba uwan yi an ka ba shi ko ke yanzu wurin ba shi shidda lokacin da an karaba raba shidda nawa an ka ba wani can shi ma bari ba shi shidda to su ko shi ga mata da an karaba shidda can da na an ka ba su bari ba su uku uku to su iya shi wanda da ya sai mu ba ɗane namiji cikin shi dangin baya wani da ya mutum ba ta yi abu fi yawan kyanu na saniyati nuna tarika abu fi yawan ya ce aka take nan wa nuna saniyati fi tarikati a sani shi ma abu fi yawan to shi ko nan abinda an misali na yi mai mutuwa ta mutu mace sai ta bar mijinta sun ba wata ma'auran ta bar mijinta ba wata ba uwanta muna tare da kuwa asalin dukiya daga nawa in ka ba miji uku sai ba uwa nawa eh? sai ba uwa ɗaya ko haka na za a yi a'a ta ne kun kai ayo kun kai ya kai ta ne kun kai an ba uwa an ba miji uku sai an ba uba na eh ya eh? ba shi guda sai a ba uwa nawa to sauran guda ya ba aka yi to tun da an ba miji uku ko ba haka ba an ba uwa guda an ba uba guda an ba uwa guda uba kwashi saura ko ba haka ba domin an ka ɗauko biyu an ka mika ba uba uwa bakwai daga ta ci kwala kai ta ce ni kan yi ne ba a jin rawa ne ba ai yi sa a hankali ana cikin matsala da rawa ne don haka nan kamin a raba sai mijin da na ta ya mutu ita ba ta gara ta mutu tabba abin da za a gado sai kun mijin ya mutu ya bita gaba na arba gado shi ko sai bada shidda duk maza duniya to nan sai a ɗauki wakin matsala sai a buge ta ba shi da aka ba to sai mu sa sai mu buge ta sai ta ba da sha in ta ba da sha lokacin da an ka raba shidda nawa an ka ba shi miji uku an ka ba shi ko to bari mu ba da shidda lokacin da an ka raba shi da nawa an ka ba uwa a uba an ka ba ya ɗaya ko nawa an ka ba uwa bari mu ba su biyu biyu saura nawa eh to sai uba ya kuma ya kwashe biyu ɗin sai a ce to sannan shi miji waɗancan da ya shi suna na to shi da kowa wasu guda guda في أن آه، آه. ومن الثالث في التركة الثاني أو في وقعها ممكن لا تكون وعلى هذا بس جواب كنت دعا يبان ده حتى سكت هي إذا تعددت الموتى إذا أنا إيه هدى نوعي نوعي نوعي نوعي حتى ما قصبين إيه لو أنا تعددي بقى سيكا ساكا ذا سيكا تشيري سيكا ساكا ذا سيكا تشيري ka sa ka ba a kaddara in ba na mutu wani ya mutu shi ka ba sai ka sa yanzu ku ce aiki ta aiki fasulun